dangane da janaza ta wani mutum cikin mutanen Madina wa ana gulamun lokacin ina yaro ma'a abi tare da mahaifina fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala hafiratul qabri sai annabi ya zauna a bisa ga gabar kabari faja'ala yusi sai ya kasance yana wasici ga masu gini ku yi kaza ku yi kaza wa fi riwayatin a wata riwaya yumi'u ila hafiri yana mai nuni zuwa ga mai ginin kabari wa yaqulu yana cewa da shi ausi min qibalir ra'si dan daga can bangaren inda za a kansa fadada kabarin daga can bangaren kansa annabi na nuni da hannu an gane ko wa ausi min qibalir rijlaini dan fadada kabarin daga can inda kafafunsa suke la rubba izqillahu fil janna wannan bawan Allah da za a binne la rubba izqillahu fil janna wa ya san adadin rassan dabinan da yake da su a cikin aljanna shine rubba izqin lahu fil janna rubba anan gurin littaksiri an gane ko rubba tana zuwa littaksiri tana zuwa littaklil amma munasabatul kalam ko siyaqul kalam ko qarina imma lafaziya imma haliya hiya allati tuhaddidu annaha للتكثير أو للتقليل أخرجه أبو داود والبيهقي والرواية الأخرى له وأحمد والسياق له وإسناده صحيح كما قال النووي في المجموع wal hafiz fi talkhis qultu albani yace wa zahirul amri hadisai ne zahirin abin da umarni ya kunsa cikin hadisan nan guda biyu yufidu wujuba ma zukira fihima yana fa'idantar da wajabcin abinda aka ambata min al-imaki na cewa kabari ya zama da zurfi wa tawsi'ati ya zama mai yalwa wal ihsani ya zanto an kyautata shi wal ma'rufu inda an shafi'iyya sanannen hukuncin da muka sani a wurin shafi'iyya wa gairihim da wadansu da wadansun su istihbabul imaki suna ganin mustahabbi ne kabari ya zurfi ba wajibi ba albani ce mu ko mun fahimci wajibi ne ba maganar mustahabbanci dole ayi kabari da zurfi dole ayi kabari da fadi ba dani ɗaya ba dole a kyautata shi yace domin duk ciki cewa aka yi ausi'u a'miqu ahsinu wannan ko duk fi'il al-amr ne an gane ko wa amma ibn amma ibn hazm kuwa faqad sarraha fil muhalla shi karre fito ya fada cikin littafin al-muhalla cewa dole ne wannan hukuncin ba mustahabbi bane ba wato albani na nufin cewa a nan gurin ya shiga makarantar ibn hazm واختلفوا في حد الإماقي malamai sun yi saɓani da aka ce a zurfafa to tsawon ɗani nawa ne zai iya ɗaukan ma'anan zurfi tsawon zira'i nawa ne zai iya ɗaukan ma'anan zurfi ta yadda in bai kai wannan ba za a ce ba zurfi bane ba ya ce sun yi saɓani ala aqwalin abu za maganganu masu yawa taraha fil majmu'i suna can cikin majmu'u sharhul muhazzam aw gairihi ko waninsa cikin littattafan wanda suke tara fikin mukarim kamar su almuguni na ibnu kudama a takaice dai urfin mutane duk abin da in nayi a nan garin za a ce wannan zurfin zurfi ne to shikenan za mu iya karanta wata matashiyar maganar wa yajuzu fil qabri lahdu abin da yake halatta yi idan an zo ginin kabari shine al-lahdu wa shaqqu haka kuma ana ya halatta a yi ashakku li jarayanil amali alaihima saboda da haka aiki ya gudana fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi da mutum tabbata gare shi malam ya sa lamba a kasa bi fathil lami Allah hadu nan zaka yi wa lamun fataha wa bi dhammi kuma ya halatta alluhudu kai mata dhamma wa sukun ha'i a cikin dukkan haka kuma zaka yi wa ha'un sukuni allahdu ko alluhdu menene allahdu huwa shakku fi ardil qabri min jihatil qibla shine gini ta inda fadin kabari yake ba ta tsakiyar kabari ba kai ne kai ginin rami babban wanda muke kiransa uwa to a maimakon ka tsaga tsakiyarsa ka yi a'a da kai ginin babban ramin sai kuma kai masa kogo ta inda gabas take to wannan shine allahadu ta yadda idan kai wannan kogon baka ka bukatan wani abu na rufewa daga sama sai a zarraba mace a ciki sai nan gurin kawai a tashi wani abu duwatsu ko wani abu da za a kange kawai an rufe kenan ina fatan kun fahimta to wannan shine allahdu wa shaqqu huwa ad-darihu amma ash-shaqqu shine ad-darihu kabari wa huwa an yuhfara ila asfala kan-nahri shine ai gini a tsakiya kawai kai babba sai kai iya kuma a tsakiya ka tafi to shine ash-shaqqu wancan kuma allahdu to albani ya ce duka guda biyun sun halatta an gane ko amma zai zo ya nuna mana mafifici sai ce walakin afdalu walakin awwal afdalu sai dai na farko shi yafi wa fi dalika ahadith wato allahadu yafi fiye da ashakku muku anan murin kila ma bai taba ganin allahadu ba shakku kawai muke wa fi dalika ahadith a cikin haka akwai hadisai al awwal na farko an anas bin malikin qal an karbo daga anas dan maliku yace lamma tuwaffiya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi tsira da mace tabbata gare shi ya cika kana bil madinati rajulun yalhadu a madina akwai wani mai ginin kabari wanda shi lahadu kawai yake in ya tashi kabari banda shi bai iya wani ginin ba wa akharu yudarrihu akwai wani wanda banda shakku bai iya kabari ba faƙalu sai sahabbai suka ce nastakhiru rabbana mu nemi zaɓin ubangiji wa ilaihi ilaihima mu aika zuwa guda biyan mu ce wa zo ka gina kabari ko mu nemi Allah ya ba mu zaɓi cikin biyan fa ayyuhuma sabaqa taraknahu wanda duk ya fara zuwa to shi zai gina kabarin da za su annabi ciki fa sabaka sahibul lahdi <laughs> sai mai lahadu ya riga zuwa falahadu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai suka yi wa annabi allahadu ba su masa shakku ba to shine shaukani yace walam yakhtari allah li nabiyhi illa afdal shay Allah ba zai zabar wa annabinsa ba sai mafificin abu wanda ya fi tsada da shakku ya fi tsada da sai a ce mai shakku ya riga zuwa to amma da lahadu ya fi zaba sai Allah ya turo wanda zai lahadu din da haka shi shaukani a nan ya tsaya idan ka duba cikin as-sail al-jarrar al-mutadaffiq ala hada'iq al-azhar akhrajahu ibn majah wa tahawi wa ahmad ibn majah da tahawi da ahmad suka rawaito wannan hadisi qultu wa sanaduhu hasanun kama qala al-hafiz fi at-talqis wa lahu shahidani hadisin yana da shahid guda biyu yanzu kun san shahid al-awwal na farko an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kaga sahabi ya sha bamban da haka sai zama shahid dan da shi hadisin asalanta daga wa yake daga Anas dan Malik yanzu an samu wata riwaya da take karfafa shi daga wa Abdullahi dan Abbas akhrajahu ibn Majah wa Ahmad wa ibn Sa'd wal Baihaqi hadisin Abdullahi dan Abbas ibn Majah da Ahmad da Baihaqi da ibn Sa'd suka ruwaito shi wal akhir nabiyu shahid din an Aisha wa rawahu ibn rawahu ibn Majah wa ibn Sa'd wa isnad kullin minhum da'if kowanne shahid cikin guda biyun nan sanadin sa da'if ne kama qala hafiz kamar yadda hafiz ya faɗa lakin lil awwal minhuma tariqun ukhra sai dai na farkon su yana da hanya daban bi lafazi da lafazin da yake cewa dasala qabaran nabi sallallahu alaihi wa sallam al wa ali wal fadl wa sawwa lahdahu rajulun min al-ansari yace waɗannan mutane guda uku al-abbas da aliyu bin abi talib da fadl bin abbas waɗannan guda uku sun shiga kabarin annabi lokacin da ake ginin suna ana cikin gini suka shiga wa sawwa lahadahu amma mutumin da yazo ya daidaita lahad din da za a sanya annabi rajulun min al-ansari shine wani mutum cikin mutanen Madina wa huwa alladhi sawwa luhud quburi shuhada'i quburi shuhada'i yawm badar shine mutumin da yayi wa dukkan shahidan da suka je odo lahad shi wannan mutumin a badar kai nake so in ci ba abin a karaje hutahawi fi mushkil al wannan imam hutahawi ya kawo shi cikin littafin mushkil al littafin mushkil al idan ka ganshi a kasuwa ko nawa ne kai rance ka saya yana da kyau kwarai da gaske hadisai ne za a kawo guda biyu ka gaske kamar sun ci karo da juna sai a nuna ma a a ba cin karo ga wannan inda ya nufa ga wannan inda ya nufa babi ne wanda littattafan da ke cikinsa ba su da yawa kamar wannan mushkil asar kamar kuma akwai yana da kuma sharhu ma'an al-asar shi imam tahawi din sannan akwai littafin muktalaf al-hadith na ibn ta'awil muktalaf al-hadith na ibn qutayba wannan duk suna da kyau a wannan babin har kawai sai dan bid'a wanda suka fara kawo wannan sune khawarij ko mu'tazilawa sai su kawo hadisai guda biyu ce to ai sun ci karo da juna ta'arada wa tasaqata tunda sun ci karo da juna kowanne sai a jefar da shi kada a aiki da shi dan ba wanda zai fi wani kenan da haka suka yi ta rushe hadisan annabi to sai wannan malamai suka suka wallafa suka ce hadisi hadisi kaza da hadisi kaza da suka ce sun ci karo da juna ba wani cin karo da juna hadisi kaza ga inda ya nufa wannan ga inda ya nufa hadisi kaza da hadisi kaza da aka ce sun ci karo da juna ba wani cin karo da juna wannan ga inda ya nufa wannan ga inda ya nufa hadisi kaza da kaza da suka hada su kaza ingantacce ne wannan da ifi ne da haka ba cin karo da juna tsakanin da ifi da sahihi <laughs> to wayar da kan musulmai dan su ba sunnar annabi kariya an gane ku wa isnaduhu sahihun wa ibn al-jarud da ibn al-jarud wa ibn wa ibn hibban wa isnaduhu sahihun wa ibn abbas hadithun akhar fil lahd min qawlihi sallallahu alaihi wasallama yati ba da ibn abbas yana da wani hadisin da yake nuna fa'idar cewa ayi lahadu in an tashi yin kabari ko maganan annabi ne zai zo nan gaba kadan wa shahidun min ali akwai shahid kuma a cikin hadisin ali ya ci fil mas'ala zai zo a cikin mas'aloli na gaba mas'ala ta 97 a shafi na 147 nan gaba da 47 amma shafi na 147 kuma a gaba ba zai yi ba mun wuce shafi 147 a baya ya gama da hadisin farko hadisi na biyu an amir ibn sa'ad ibn abi waqqas an أن an karbo daga amir dan gidan sa'ad ibn abi waqqas an abihi ya karɓo daga mahaifinsa sa'ad annahu qala sa'ad ibn abi waqqas yace alhidu li lahadan in kun tashi mun kabari ku yi mun lahadu wansubu alayya libn al-libna sannan kun bayan kun gama ginin kabari na yar kasar da kuka tara ku samu wani hoge ku sa a daidai kaina kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wa annabi haka nake so ku yi min yake wa mutanen gidansa wasici to wannan ne yake nuna cewa ya halatta mutum ya yi wasici idan ka san garin ka bid'a ta yadu dangane da makoki da waɗansu ababe da aka saba shari'a sai ka tara iyalan gidanka ka ce idan na ya mutu kar ku yi mun kuka mai ɗauke da sauti saboda ana yawa mutum azaba a kansa idan na mutu ku gina mun lahadu idan na mutu ku yi kaza ka faɗi duk abin da ka san sunna ta tanada bayan mutuwar ka in suka yi kishiyar haka baka da laifi su cika duniya da kuka ba wata azabar da za a yi ma ko ɗaya a wannan lokaci kansu abin zai koma kaga wannan kafin ya mutu ta alhidu li lahadan wato su sabai sun shirya wa mutuwa ta koyaushe har wasici suke barwa yi mun lahadu wansu bu alayyan libin ku sa mun kuma allibna shine wato ainihin hoge a daidai wajen kaina kama su ne abi rasulillah. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والطهاوي في المشكل والبيهقي وأحمد الثالث حديث نأكو عن ابن عباس عن كربودك عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قريش ياتي اللحد لنا والشق لغيرنا قوسا كده annabi ce allahadu lana in an tashi ginin kabari lahadu shine namu wa shakku li ghairina shakku kuma na waɗansu mu ne ba namu ba أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطهاوي والبيهقي بسند ضعيف كما قال الحافظ كركو داريا أنا An ce أنت sanadin ضعيف har yanzu dai ana jika ba ta mutu kuna kamar yadda hafiz ya faɗa wa sahaha ibn sakan amma ibn sakan ya inganta hadisin qultu albani yace wala allahu li shawahidihi mai yiwa abin da sa inganta shi ya inganta shi ne saboda shawahid da hadisin ke da su wa turqihi yana da hanyoyi daban-daban allati minha wanda daga cikin su akwai an jabirin marfu'an mislahu jabir ya rawaito hadisi marfu'i daga annabi kwatankwacin wannan rawahu ibn majah wa tahawi wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad an Usman bin Umair abil yakazan an zadana anhu wa Usman haza da'ifun Usman dinnan da'if ne kamar qala al lakin rawahu at-tahawi fi tariqin sanin imam at-tahawi ya rawaito ta hanyar ta biyu wa Ahmad da imam Ahmad min tariqaini ni. ta waɗansu hanyoyi daban fa hadhihi turqun arba'atun in ka har hada hadisin yana da sanadi har guda hudu ko kuma hanyoyi guda hudu li jaririn ga wannan hadisi na shi jarir yukawwi ba'daha ba'dha wanda sashen suna karfafa sashi Fa'iza iza dummat ila hadisi ibn abbas wannan hadisi na jarir wanda yake da duruk guda hudu in ka haɗa da hadisin dan abbas ɗin can na farko shaddat min aduduhi sai su karfafu dantsansa wartaka ila darajatil Hassani sai ya ɗaukaku zuwa ga darajar hadisul Hassanu ya ce bali sahihi barma as-sahihu ji albani ya hana ido bacci shi yasa yake faɗin hukunci kai tsaye qala nawawi fil majmu' imam nawawi ya faɗa cikin littafin majmu' sharh al-muhazzab yace ajma'al ulama'u ala anna dafna fil lahdi wa shakk jaizani malamai kansu ya haɗu kan cewa a iya yin lahadu a iya yin ashakku wajen ginin kabari lakin in kanat ardu sulbatan sai dai in kasa tana da kwari la yanharu turabuha ta yadda ba ta zaizayewa fallahadu afdalu to ko tantama babu lahadu yafi lima tabaqa min al saboda abin da ya gabata na dalilai wa in kanat rikhwatan ko rakhwatan in kasa ta zanto mai rubus rubus ba ta da ba tanharu ta yadda za ta iya rusawa ko ta zaizaye fashaqqu afdalu to anan ashaqqu yafi wannan shine tahlilin magana kuma wannan shine magana tafi kowace inganci in ka zo ƙasa mai ƙarfi ko maganar shaƙo karka yi kawai lahadu za ka yi Shi mafi mafifici in ka zo ƙasa wadda take ba ta da ƙarfi to lahadu ba zai yiwu ba dan kana yi ƙila na rushewa annan sai ka yi mai a shakku ina fata an fahimta amma wancan hadisi da ya inganta al menene allahadu lana wa le gairi na yaya za a yi da shi kenan tunda ya ce le gairi na ta yaya za mu yi mu yi shi to wannan akwai bayanai masu kyau a cikin nil autar da bayanai masu kyau a cikin <laughs> da bayanai masu kyau a cikin littafin ah, almuguni na ibnu kudama da kuma shi imamun nawawi inda hali mako mai zuwa insha Allah ma dan taba kadan daga cikin su dan mu ƙara wayewa amma dai wannan hukuncin da nawawi ya tabbatar da karshe shine amma ya zamu yi tawjihin taujihin ligairina ko mun san duk abin da yake ligairina din annabana na hana mu yin koyi da su to wannan a mako na gaba idan Allah kai mu sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wanda ya gabata cewa yana son a faɗa masa ladabba dangane da ziyartar kabari farko dai ziyartar kabari sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana an so ziyartar kabari mafificin abu ne yana daga cikin ayyuka mafifita da ake samun lada da su domin akwai umarni da annabi sallallahu ya yi na cewa kuntu haitukun an ziyarci kuburi fa zuruha da kuma zurul kubura fa innaha tuzakkirukum akhirah waɗannan duk hadisi ne ingantattu cewa ku ziyarci kaburbura domin ziyartar kabari na tunatar da ku lahira na tunatar da ku mutuwa saboda haka ziyartar kabari a cikinta akwai fa'idoji fa'idan farko idan yi kara ya sunar annabi fa'ida ta biyu yin addu'a ga su mamata ɗin wanda za su iya amfanuwa da wannan addu'a taka fa'ida ta uku tunatar da kai lahira kamar yadda ibn al ya faɗa kamar yadda kuma malamin sa ibn taimiyya ya faɗa a cikin littafin aljawabul bahir fi zuwar al littafi ne mai kyau dangane da bayanin hukuncen ziyartar kabari to ladabin ziyartar kabari shine mutum zai tafi da nufin waɗannan ababai guda uku don ya dace da falalan kowanne raya sunnar annabi tunatar da kanshi lahira don ya rage waɗansu gorace-goracen duniya da kila sa iya hana shi waɗansu ibadojinsa na yau da gobe sannan kuma yin addu'a ga su waɗannan mamata wannan addu'a kamar da annabi nuna idan mutum ya je abin da annabi yake nuna mutum zai ce assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum babu laifi in ka ƙara wata addu'a da ke nuna roƙa musu gafara da roƙa musu sauki na dukkan mamatan da ke wajen waɗanda suke musulmi to wannan shine abin da za ka yi amma ba za ka roƙon wa kanka wata bukatan ka ba kai karan kanka a kabari ba za ka yi wannan ba kila ka iya cewa hadisin nasu alallaha lana wa lakum al'afiya ka hada da kai da makabarta da waɗanda suke cikin kabari a nan gurin ya zama hujja sai a ce in za ka kafa hujja da wannan to sai ka tsaya a daidai lafazin annabi ɗin kaɗai an fahimta ko saboda zuwa kabari ka roƙi Allah wata bukatan ka taka ta kanka wato wannan yana cikin bid'o'in da suke ba su kai ga shirka ba wanda in an bi su kuma za su sa wata rana a je a roƙi wanda ke cikin gabarin kaga shirka ta zo kenan saboda haka malamai suke tsawatarwa game da wannan saboda haka mutum zai faɗa abin da annabi ya faɗa ya dakata sannan ba iyakance wani lokaci ba na ziyartar kabari wannan yake cewa duba da cewa sallar gawa ya halatta a yi kabbarori har guda tara kuma addu'o'in da muka karanta a baya iri hudu ne annabi ya nuna ana iya yi to idan mutum ya ɗauki wannan sifa ta yin kabbarbari guda tara addu'o'in ba za su ishe shi ba cikin kowace kabbara kenan ma'ana yana nufin idan kai kabbaran farko za ka yi fatiha kai kabbara ta biyu za ka yi salatin annabi kai kabbara ta uku addu'a ɗaya biyu uku hudu biyar za ka yi kabbara bakwai za ka samu kabbarori guda biyu waɗanda babu mai sauran addu'o'in da suka inganta dai guda hudu sun ƙare to yana nufin bai za karanta ya halatta ka maimaita cikin waɗanda suka gabata a baya ina fata an fahimta ka manta da cewa annabi ya yi sallah ta dare ne da aya ɗaya in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yi ta maimaita ta yi ta maimaita ta a cikin raka'a tare da cewa annabi qur'ani shi aka saukarwa zai iya karanta sauran gaba daya kuma ga hadisin mutumin da yake kullun yazo zai sallah sai ya karanta musu qul huwallahu sannan ya karanta wata sura annabi ya tambaye shi me yasa kake hada tsakanin qul huwallahu da waccan sura yake cewa ta shafi siffar ubangiji dan haka sai naji ina santa sai annabi ya ce hubbuka iyyaha adkhalakal janna san da kake mata zai shigar da kai aljanna ma'ana ya halatta kamar mai ta daya daga cikin waɗancan addu'o'i da suka gabata a baya wannan na cewa wai akwai waɗansu malamai da ke cewa idan mutum ya rasu waɗanda suka yi masa wanka ba su kamata ya kasance su ne za su yi masa sallah ba to ban san madogarar waɗannan malamai ba ka iya masa wanka kuma ka iya masa sallah babu wani laifi a kanka wannan na cewa ita sallar gawa dole ne sai an yi mata alwala dole sai kai mata alwala waɗanda suke cewa ba sallah bace ba su suna ganin addu'a ce addu'a kuma ba dole bane sai da alwala to amma annabi ya ambace ta da sunan sallah inda aka bambance tsakaninta da sauran salloli shine me wajen ruku'i da sujada da babu a ciki wannan kuma ko da salloli din kansu waɗanda suka kunshi ruku'i da sujada waɗansu sallolin suna shan bamban wajen siffar yin su sabanin waɗansu yanzu kamar a sallan kusufi annabi ya yi ruku'i biyu a sallan kusufi kuma ya tabbata ingantaccen hadisi to saboda kaga wannan ta sha babban ta salloli a sallan idi annabi ya yi kabarbari bakwai a raka an farko biyar a raka ta biyu bayan eh, kabara ta tasowa to kaga anan gurin ya sha bamban da me sauran salloli wannan kaifiyat da ake samu daga annabi suke a tsare cewa duk da sunanta sallah amma ga ita sallah kaza ga yadda za a yi mata sallah kaza ga yadda za a yi mata sauran salloli ga yadda za a yi musu to wannan baya cire ta daga sunanta na sallah tunda dai sunanta sallah a nassin qur'ani sunanta sallah a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ba a yadda ba kai magana cikin sallah haka ita ma sallan gawa ba yadda kai magana a ciki ba kaga dukkan su kowace sallah ce da haka tunda sallah ce lalle ne ya kasance ka yi ta da alwala in ko ka ce a'a kawai addu'a ce ba sai na yi alwala ba sai mu lizinta maka wani abu sai mu ce to addu'a ba ta bukatan kallon alƙibla yan sallan gawa ma sai ya kalli ko kudu ko arewa duk inda kaga dama tunda addu'a ba sharɗanta cewa sai ka kalli alƙibla ba kuma ba za ka yarda da wannan ba saboda haka mutum ya kiyaye kansa wajen bin maganganu da suke shawara haka bakin maganganun da ba su da dalili mai karfi ta iya ka samu waɗansu magabata sun faɗa amma ba dukkan abin da magabata suka faɗa bane ba ake bin su a kai tunda akwai abin da magabaci zai faɗa kaga karara ya saba nasi wai ce menene dalilin wai matar da ta yi imani da Allah da ranar karshe an ce ba za ta yi tafiya ba sai da mijinta ko muharraminta tare da ita wannan hadisi ne hadisi ne karara cewa duk mace wadda take baliga bai halatta ba ta yi tafiya bulaguro daga nan zuwa kaduna ko zaria ko sokoto sai inda mijinta tare da ita ko muharraminta amma ita kadai bai halatta ba ta tafi in kuma ta tafi to ta saba wa Allah saboda haka yawanci abin da mutum ke yana daga nan zai kai matarsa ganin gida Kaduna sai je kai ta tashira unguwa uku sai mata lemo da ayaba sai kin dawo <laughs> sabawa ne akwai sahabin da an rubuta shi cikin komandojin yaƙi za a yaƙi ya zo cewa annabi gashi an rubuta ni za a yaƙi da ni matata kuma za ta tafi aikin haji kaga fa aikin haji wajibi ne rukuni cikin rukunan musulunci dole ne ya ce an rubuta ni jihadi gashi ita kuma za ta tafi yaya za a yi kenan sai ke cewa in talik wa hujja ma'amratik fita daga cikin rundunar yaƙin je ka rakata aikin haji dan bai halatta ba mace ta yi tafiya ba tare da miji ko muharrami tare da ita ba saboda haka lalle ne kasance akwai muharrami tare da ita ba wai hikimomin musulunci ba wai abin da ake kallo shine tuhuma gare ta ba kila wata idan ka ce haka ta ce ka tuhumce ta ko yan uwanta su ce ka tuhumce ta ku bi doka shine abin da za a zauna lafiya ba wai tuhuma ce kadai ba mace mai rauni ce ga ɗabi'arta tana bukatan taimako irin abin da namiji zai mata gata ba lalle ne ita ce iyawa kanta gata ba in ta tafi ita kadai za a iya mata wayo za a iya mata dabara za a iya yaudaranta ko mun kyakkyawan zuciyanta wani zai iya yaudaranta wani zai iya mata wayo ko ya raba ta da mutuncinta ko ya raba ta da dukiyanta ta samu kanta dai cikin wani hali na kakani kayi to wannan shine ake so a kare shi dan haka annabi ke siffanta mata da kamar kayan karau so ake a rinka ba su kariya kaga kayan karau ba su kariya ake yi kamar yadda hadisi ke cikin muslim duk wannan tawili ne su wai dan saboda can tafiyar kasa sunanta ai annabi ya yi magana ne akan as-safaru as-safaru kuma wani abu ne sananne a urfin kowane mutane yanzu idan nace safarta ila lagos na dawo idan na tafi a kasa sunanta tafiya idan na tafi a mota ta canja kuma daga tafiya ta koma wani abu daban in na tafi a jirgi ta canja in na tafi a kan jaki ko jirgin kasa ta canja duk sunanta me to wannan musamman safar din Abin da ake rada ma suna bulaguro ko tafiya shi shari'a take kallo ba da me aka yi tafiyar ba haka kuma akwai maganar malamai na cewa in mace tana cikin ayari na mata masu yawa amintattu ba 'yan bariki ba wayayyu da yawa a'a masu jin tsoron Allah kuma ba wai wayayye ne kawai ake ganin mai abin da ba mai jin tsoron Allah dai shine wanda yake mutum ke sawa'un wayayya ce ba wayayya ba ce wannan wani abu ne da mai jin tsoron Allah suna ganin wayan tana cikin amintattu babu komai maganar annabi karar dole sai da muharrami namiji ko mijinta ko muharraminta inda za a tara mata ɗari ba za ta tafi ba a yadda doron hadisi yake saboda haka mutum sai ya wa matarsa gata in za su tafi gadin gida sai ya kai ta sai ya dawo adadin kwanakin da za ta yi daga can gurin ko ba da kudin mota wani ta ya rakota ko wani wanta ya rakota in shi yana jin nauyin ya je taho da ita in ba haka ba kuma to ya koma da kansa ya je taho da ita wannan ne fi bin hanyar Allah kuma ya ba da kariya ga iyalinka kuma ita ma ta ji kayan mata gata ka kula da ita muharrami dama sai baligi ba yaro dan gangani ba yaro wanda ba da wayo sa ya masa dabara wanda ya ce meye matsayin hadisin nan na dalami da yake nuna cewa wai ah, akwai ilimi guda biyu ilimin baɗini da ilimin zahiri wannan an wuce wannan tun bara dan uwa wannan hadisi da'ifi ne suruti ya kawo shi cikin jami'ar sagir ya ce da'if ya maka masa zadun ya wuce duk sakacin suyuti ko a cikin jami'ar sagir kaga sai da ya raunin hadisi ne mara asali baya bai ganta ba daga annabi wa wannan yace a maimaita maganan addu'a da aka yi bayan sallah ni dai ba zan iya tuna so na na maimaita wannan maganar ba ta addu'a bayan sallah saboda haka abin da nake gani matukar kana da sha'awa sai ka nemi kasar din ina jin masu kasar za su iya haddace ranar da na magana akai sai su baka ilimi sai an sha wahala wani lokacin ko wahalan aljihu ko wahalan jiki tunda kaga annabin Allah ma lokacin da ya tafi neman ilimi sai da ya ji jiki annabi Musa yace atina gada ana laqad laqina min safarina hadha kawo mana kalacin mu wannan tafiya mun ci ƙwar wahala a cikin ta na mai ilimi tafi bayan ya gama da malam yace hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda ibn kasir yace dukkan ladabin neman ilimi ya kare ana hal attabi'uka ka amince in bi ka ala an tu'allimani an tu'allimani mimma ullimta rushda ka sanar da ni abin da aka koya maka kai ma na shirya ka yarda ka amince saboda haka ilimin sai ya abin nan saboda idan ka sai kasa din na tabbatar magana da zan ba yanzu da wayan iya maimaita ta irin yadda na yawancin lokacin ka san magana na shadi na shadi ne wani lokacin kana da karsashi wani lokacin baka da shi amma idan ka samu kasa din sai ka ka haddace maganganun kuma in ka ji sai ka biyo wani sadaka shi ma ya ji kai ma ka yada alkhairi addallu alal khairi ka fa'ili wannan yake cewa idan mutum ya haɗu da hatsari sai ya kasance ya ƙone ya za a yi kenan wajen yi masa wanka ya ƙone ko ma wani sashi na jikinsa an rasa shi mutumin da ya kasance an rasa wani sashi na jikinsa ko ya ƙone gaba ɗaya sauran ɗan kaɗan abin da aka samu na jikinsa maganar yin wanka babu ita maganar yin taimama babu ita abin da za a yi kawai shine yayyafa ruwa wannan shine maganan da Sheikh Abdul Sami Al-Azhari ya kawo cikin Jawahirul Ikhlil sharhin Muktasar da kuma Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi a cikin littafin Al-Mughni su ne maganganun malamai da suka hikaito cewa ga abin da salaf suke yi wai gidan da aka binne mutum biyar zuwa sama a ciki ya iya zama makabarta <laughs> ga wata fitawa daga nan waje wani ya ce ko ɗaya ne ya zama makabarta daga nan waje na kama wata tasha yanzu yanzu abin da guda biyar ya zama makabarta mana domin daga nan zai samu sunan alƙabur ko almakabir alkabur guda ɗaya kenan guda biyu ba kabrani in sun kai uku sun zama mai guda biyar in ma muka bi ra'ayin imam malik da yake cewa akallul jam'i shine guda biyu shikenan daga guda biyu sun zo me <laughs> hmm? a shi gidan a in suna zagaye can wani wuri daban shikenan ya kasance an killace su daban sai ya kasance gida ne yake makotaka da makabarta cool. <laughs> dan yana cewa aqallu ma'an al-jam'i fil mujtahiri اثنان في رأي الإمام الحميري هكذا مراكز سعوديتي أقل معنى الجمع في المشتهر ما في كرنسن أبن دك دوكا معنى الجمع أذن ما في شهرة اثنان أبو بيوزوا أبن دي سما في رأي الإمام الحميري رأي إمام الحميري شين إمام مالك ابن أنس wannan yake cewa wai shin akwai nassi ne da yake nuna idan jini ya taba jigan mutum shi ya zama da sisa ba zai sallah da ita ba sai ya wanke a'a wani jini za ka ce domin jini nau'i nau'i ne akwai jini na dabba musamman dabba da ake ci rago tunkiya kaza da sauran waɗansu ababe da ake yi halatta cin su akwai jini na jikinka kai ɗan adam wanda ka ji a sakamakon rauni ko na makamancin haka sannan akwai jini da ke fita daga jikin mace na al'ada ko na biki jini al'ada da biki wanda najisa ne an gane ko jini na dabba wadda ya halatta cinta da jinin jikinka da ka ji rauni wannan duk ba najisa bane ba da haka mutumin da ya zo yanka dabba sai jini ya fantsama a jikinsa ya halatta ya sallar ita abdullahi dan mas'ud ranar layya yana ta yanka raguna ana kawowa ya yanka sa ya yanka rakumi ya yanka menene ana yana gamawa lokacin sallah ya an kira sallah kawai sai ya daure hannunsa duk gajini a jikin tufa sai je ta yadda sallarsa ba abin da ya masa zafi ina fata an fahimta jinin jikinka kuma ba na bane ba shi ba shaida a nan sahabin nan da aka sa shi gadi sauran sahabbai na barci an yi wata tafiya sai ya tashi da dare na kiyamun lalle da ji baya jin barci yana cikin kiyamun lalle abokanan gaba suka hango shi sai aka rinka harbo shi da kibiya ana harbin shi da kibiya yana dauka yana cirewa yana ajiyewa jini na fantsama a jikinsa yana sallarsa sai da ya gama ta tsaf ga jini na zuba a jikinsa inda a ra'ayinsa da fahimta sahaban da ke tare da shi jini na jiki na jisa ne da sai mai sallah ta warware amma sai da ya gama sallarsa a haka albani ya tattara waɗannan asar din suna nan cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna saboda haka wannan jinin ba na bane ba jinin kurji ba na bane ba dan kai sallah da shi ba komai a kanka sallanka ta yi garau mutumin da yake mayanka mai mu'amala da nama dinnan duk jikinsa da jini ya halatta ya sallah da shi matukar ba najisa ba wani abu da ake tuhuma sai wannan jinin wannan jinin ba najisa bane ba kamar yadda majina ba najisa bane ba hakikanin magana oto ya sake wa mai tambayar wani ne sannar gawa babu alwala dole sai kayi alwala mala ko alwala ko taimama shine zance wanda yake mafi inganta magana ta mai tambaya ta ƙarshe wai mace idan ta kammala kaba ya ta kaba ya za ta yi ta fita daga takabarta ko wani abu da za ta yi na sadaka ko wani abu babu wani abu da kwanakin sun kare ta fita daga takaba abinda takaba ta kunsa shine dama al-ihdadu al-ihdadu a larabce shine nesantar ado ba za ta sa kwalli ba ba za ta sa hoda ba ba za ta sa jambaki ba ba za ta yi wanka da sabuli mai kanshi ba ba za ta shafa mai mai kanshi ba ba za ta sa tufafi na ado ba sai tufafin da suke ba yabo ba fallasa ko kwalli ba za ta sa ba arba'ata ashhurin wa ashra har tsawon wata hudu da kwana goma tana nan a cikin wannan halin shine zaman ta kaba idan wannan kwanaki sun wuce sai ta koma sanya waɗancan al'amuran babu komai a kanta mace za ta yi wannan ne a mutuwa ɗaya shine mutuwar miji idan mahaifinta ya mutu ko ɗanta ko wani makusanci ya halatta ta yi ta kaba ta kwana uku rak ta ƙara a kan kwana uku mahaifi ya mutu sai a yi kwana uku ba shafa jagira ba shafa hoda ba shafa jambaki ba yin ado saboda a lokacin ba miji bane ba miji na nan haƙƙin miji yana da ƙarfi mahaifi a ware masa kwana uku idan an bashi ya wuce saboda miji kuma na so ya kallaci adansa saboda haka ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka labarta mata mutuwar abu sufyan a sham mai ta yi kwana uku kawai ta yi ba jagira ba kaza kwana uku na wuce ta ce ke mi ko man shafa ana mai dan kanshi kanshin nan mi ko mun sufura dina in shafa kayana dan annabi ya ce bai halatta ba a ta kaba sama da kwana uku ga wani makusanci sai fa in miji shine za a yi arbata ashurin wa ashira mahaifinta ga shi goma matar annabi ce amma tana ɗaukan fikihun kai tsaye daga bakin annabi ta ce kawo man in shafa ta ce wallahi ba bukata ta in ji kanshin ba amma dai dan dai kar in wuce iyakar muddar da annabi ya sa ba bukata ta in yi adam ban damu da shi ba amma dai in shafa hudar dan ya kasance dai ban saba wa abin da annabi ya ajiye ba sallallahu alaihi wasallam hadisin na nan cikin bukhari na ga wata wata tambaya wani ya abin ya yi magiya ya ce dan Allah dan Allah to tun da ka ce dan Allah shi kenan ita ce ta karshe karin sake bude wata kuma ga ita ma dan Allah wai menene ma'anan faɗin imam turmuzi hadisin hasanun sahihun wanda ai mun faɗe shi a baya hadisin hasanun sahihun maganganu ne guda uku maganan farko ita ce me ko ya zanto hadisi ne ke da sanadi guda biyu ɗaya daga cikin sanadin hasan ne ɗaya daga cikinsu sahihun sai ya zanto hasanun bi itibari hadha sanad wa hasanun bi itibari sanadin akhar wato sahihun bi sanadin wa hasanun bi sanadin akhar to sai a hada a ce hasanun sahihun to shi sa waɗansu suke cewa akwai kaddara kalma ta wawun hasanun wa sahihun wato ya karbi sufofin guda biyu ta fuskan sa guda biyu to daga nan sai wace magana kuma sai zan zanto rawi yana shakka ne ya san lalle hadisin hasan ne ko kuma me sahihun to amma bai tantance kowanne ba sai ce hasanun sahihun sai zanto ana kaddara kalmar mai au sahihun sai magana ta uku ta ibnu daqiq al-aid me yace yace dukkan hadisi ta hasan martaba ce duniya as-sihhatu martabatun uliya wal hadisu la yablughu ila al-martabati al-uliya illa ba'da mururihi bil martabati dunya yace hadisi idan ka ce sahihu martaba ta koli kenan alhasanu matatakala ta farko kenan martaba ta ƙasa to hadisi baya samun martaba ta sahihu sai ya wuce da martaba ta me hasan to sai ce dan haka idan ka samu ingantaccen hadisi duk ingantaccen hadisi ya halatta ka ce masa hasanu sahihu amma wannan maganar da yi ba su goyi bayan ta sosai ba an fi karban wancan taujihin ibn da ke idma haka ita ko da cikin mina tsaye bilmina da menene sun ka kawo waɗannan maganganu a takaice dai wannan shine wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi